yanzu haka ana cikin zulumi da shuyayi mai tsananin gaske a cikin jihar tawa da ma dukkan dokacin kasar jamhuriyar nijar inda waɗansu mutane a kan babura da suka tsallako daga kasar mali suka abka waɗansu garuruwa guda biyu a cikin gundumar tiliya da ke arewacin jihar ta tawa da ma ke cikin dokar ta ɓaci a iyaka da kasar mali inda mutane kusan hamsin da hudu suka hallaka duk da yake a hukumance ana jiran gwamnatin kasar ta yi bayani bayani game da lamarin hasalima da yawan mutanen da ta ƙididdige da suka rasu sidi muhammad wani ɗan jarida ne da ke wannan yankin ya yi mini ƙarin bayani game da yadda lamarin ya faru gari biyu ne an ka ayi atake dalzit da tambakwarat to mutum ne wanda sun kaba da rai wannan sun kai hamsin da hudu mutum hamsin da hudu babu mata ciki babu yara ciki maza kawai hamsin da hudu to waɗanda suka kai musu hari daga ina ne suka bullo daga mali jihadi ne To sun zo bisa motuna ne ko cikin motoci sun ka zo? Bisa motuna sun ka zo. Bisa motuna. Zuwa karhe nawa ne abin yau wakana? Wajen karhe biyu ya. Wajen karhe biyu na rana. To lokacin da suka kai ma garuruwan nan hari babu yalla jami'an tsaro kusa ga garuruwan nan. Sun sai sun ba babu komi ta amma suka wannan harkar nasu. To ba su kama kowa suka tai da shi ba bayan sun yi wannan halbe Sun ka kashe mutum hasu da wannan sun tafi da kayan su sun kai da bisashen su su bar musu komi ba sun kai da kayan mutanen garin nasa Tuni dai bataliyar askarawan kasar na jamhuriyar Nijar ta isa a wannan garuruwan, ko da yake yunkurinmu na samun magajin garin Tiliya da shugaban wannan gundumar ya haɗu da cikas. Na tambayi Sidi Muhammad ɗan jarida da ke wannan yankin kowane hali ne jama'ar waɗannan garuruwan suke ciki a halin yanzu. Sun zaman Tilliya da sun fahimtar, ta tafi can garuruwan yanzu haka. Da kansa da ta To wannan ana iya cewa ƙididdiga da aka yi ce ta bada lissahin wannan lissahi ko kuma mutanen garin ne suka bada bayanin cewa ga irin yawan mutanen da suka mutu. Mutane wanda suka kaso ta fara gwamnati ba ta ba da har yanzu. Kuma larabai ta fi kenan. Eh, sojoji sun samu sun isa wannan wurin. Eh, sun isa. Eh. To ana iya cewa eh, garin mutane sun wace ko har yanzu akwai sauran mutane a nan cikin garin. Kuma zai biyu tsoro na da mutum hamsin da hudu sun ka san babu mai zama kowa ya Wannan lamarin na zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin hakan ta faru a yankin Bani Bangu a cikin jihar Tilaberi abinda ke sawar 'yan kasar cewa gwamnati ya kamata ta ƙara azama akan iyakokin kasar da Mali ganin cewa ana toshe wani bangare ne kuma ruwa na bulla wani sashen haruna mamman bakwani birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar